masu saurari sashen hausar muryar amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron a jihunan nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin fm na rediyo amfani da saroniya da fara'a da nomad da dadol da kuma niyyar muryar arewa a ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Juma'a 20 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji rahotanninmu da ke cewa daga ƙarshe dai an tsida ranar gudanar da zaben cike gurbi na kujerar majalisar dattawa mai wakiltar Bauchi ta Kudu. Za kuma a ji takaddamar da ake yi kan bashin da ake bin jihar Adama ko ko bashin da ta ansu. Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi Naziru Ahmad Hausawa kuma ya shigo da shirin jaridun Amurka. Kai muna kuma tafama da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa Putin. a cewar sakataren yada labarai ta fadar white house sarah huckabee sanders sanders wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jiya alhamis ta ce shugaba trump ya nemi mai ba shawara kan harkar tsaro na ƙasa john bolton da ya gayyaci putin zuwa washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa a lokacin da aka sanar da daraktan tattara bayanan sirri na ƙasa dancourt a wani taro a colorado kan batun zuwan putin nan da wasu watanni sai ya ce za su yi dubi kan hadarin da za a iya fuskanta a fannin tattara bayanan sirri za kuma su sanar da shugaba trump sanarwar yiwuwar sake haduwar shugabannin biyu na zuwa ne kwanaki uku bayan haduwar da suka yi a helsinki taron da ya haifar da suka daga manyan jam'iyyun amurka biyu saboda trump ya goyi bayan putin kan matsayin da ya dauka cewa rasha ba ta yi katsalandan a zaben amurka na 2016 ba domin tallafawa trump din ya samu nasara rasha da china sun nemi karin lokaci domin yin nazarin bukatar da amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da koriya ta arewa albarkatun man fetur in ji wasu jami'an diflomasiyya a makon da ya gabata amurka ta mika wannan bukatar ga wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man bayan da ta zargi kore ta arewan da shigar da kayayyakin man ta haramtacciyar hanya wanda hakan ya zarta adadin man da majalisar ta amince mata ta rika shigarwa ƙasar wannan takunkumin gindaya adadin man da za ta shigar na daga cikin jerin takunkuman da kwamitin sulhu na majalisar ya saka mata a watan disambar bara a matsayin martanin gwajin makamai masu linzami da ta yi wanda ita koriya ta arewa ta ce za su iya kaiwa ga kau'ina da wato ko'ina a doron ƙasa amurka a taron da shugaba trump suka yi da takwaran aikinsa kim a watan yuni a singapore kim ya amince za su wargaza makamansu na nukiliya sai dai gwamnatin trump ta ce takunkuman da aka kaba mata za su ci gaba da kasancewa har sai ta ga an fara ɗaukan matakan kwance ɗamaran makaman wanda har yanzu ba a fara ba wani babban jami'in tsaro a jamhuriyar nijar ya faɗa murya amurka cewa ayyukan da ƙungiyoyin tsagiru da dama ke gudanarwa a kan iyakokin ƙasar na barazana ga harkokin tsaro ga nijar ɗin da baki da baki ɗayan yankin ministan tsaro kallamun tari ya faɗa murya amurka cewa ƙungiyoyin tsagirin waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyoyin is da alka'ida na da babban hadari ga kasar za kuma su iya kutsa kai cikin kasar idan har mahukuntan yankin ba su ɗauki tsauraran matakan kariya ba ya ƙara da cewa barazanar ƙungiyoyin ka iya shafa tsaron nahiyar turai idan har suka samu damar kafa tunga a ƙasar ta nijar idan aka yi la'akari da kusancin ƙasar da libya lura kuma da yadda libyan ba ta da tsayiyar gwamnatin da za ta iya daƙile tsagerin daga tsallakawa zuwa nahiyar turai wannan gargaɗin da ya fito daga bakin babban jami'in tsaron ƙasar ta nijar dangane da tsagerin ya biyo bayan wani rahoto da ya nuna cewa amurka ta fara kintsa jiragenta mara matuƙa a wani yunkuri da take yi na tattara bayanan sirri domin gano maɓuyar ƙungiyoyin tsagerin a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo joseph kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan disamba ba tare da ya bayyana makomarsa a siyasance ba kabila ya bayyana hakan ne a wani jawabi da yawa 'yan ƙasar a jiya alhamis ta kafar talabijin inda ya fito ƙarara ya bayyana cewa yana mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar sai da 'yan adawa na fargaba cewa akwai yiwuwar ya sauka daga mulki a dai shekarar 2016 wa'adi biyu da doka ta tana damai suka kare amma sau biyu ana ɗage zaben saboda tarzoma da rikicin tsagiru masu ɗauke da makamai da kuma matsalolin shirya sabon zaɓe a ƙasar sakamakon wani bincike da aka fitar ya nuna cewa koriya ta arewa da eritrea su ne kasashen da aka fi samun matsalolin aikin bauta a duk faɗin duniya binciken na alkalman ayyukan bauta na shekarar 2016 da aka fitar jiya alhamis ya yi kiyasin cewa mutum miliyan 40.3 a duk faɗin duniya na fuskantar matsalar wato bauta binciken ya bayyana ayyukan bautar da mutane a zamanance a matsayin safarar mutane da tilasta musu yin aiki da bautar da su saboda bashi da auren dole da cinikin yara kanana da kuma shi kansa cinikin bayi rahoton ya nuna cewa koriya ta arewa ita ce ƙasar da aka fi samun wannan matsala ta bauta inda mutum ɗaya cikin kowane kashin mutane goma ke fama da wani nau'in aikin bauta yayin da ƙasa take tilastawa akasarin jama'ata yin aikin babun lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka ji an tsaida ran 11 ga watan agusta don gudanar da zaben cikin gurbi na kujerar majalisar dattawa mai wakiltar bauchi ta kudu ga Abdullahi Muhammad da cikakken rahoton. Kwamishinan hukumar zaben Alhaji Ibrahim Abdullahi ya shaidawa taron masu ruwa da tsakin cewa biyo bayan samun takardar izinin gudanar da zaben cike gurin ne daga majalisar dattawa hakan ya ba da dama don fara aiwatar da shirye-shiryen gudanar da zaben a ranar 11 ga watan agustan wannan shekara kimanin makonni uku masu zuwa sannan ya ci gaba da cewa bakasudin da ya sa na kira kuma na tara 'yan jaridu da kuma masu ruwa da tsaki shine in gaya musu cewa abin da ake jira da na izini a fara shirye-shiryen zaɓe an riga an same shi 11 ga watan agusta na 2018 eh, za a yi zaɓe na maye gurbi insha Allahu kuma mun tara su muna neman goyon baya a yi shi cikin zaman lafiya da lumana ba tare da tashin hankali ba to ƙananan hukumomi dai guda bakwai ne cibiyoyin kada ƙuri'u kuma gaba ɗaya hudu. babu a kasa a tsare kenan ai akwai a kasa a tsare sai dai akwai bayan ka kasa to akwai ɗan distance ɗin da za ka bari ɗan tazara ɗan tazaran da za ka bari ka je ka tsaya can kana sauraron har a abin nan ba wanda zai hana ka daga bisani kuma na zanta da shugabannin jam'iyyun siyasa da ma waɗanda suka bayyana aniyarsu na yin takara sunana bako husaini ce sakatare na apc na jihar bauchi hmm, kamar yadda ka sani daman ai ita kowace jam'iyya inda za ta haka ta shiga zaɓe to ala kullum halin a kullum a shirye take kuma ba ta da lokacin da ta ce yau a zaune take musamman ma jam'iyya ta babbar jam'iyya ta apc Ka san ba ta da lokacin da aka ce yau ba ta shirye-shirye ba ma wannan zaben cike gurbi ba har zaɓe mai zuwa na 2019 insha Allahul karim tintinin ta ci gaba da shirye-shiryen gudanar da shi kuma abin da take addu'a Allah sa Allah nuna mana lokaci a yi shi lafiya a hada lafiya sunana honorable sani Mohammed, bura state chairman na Green Party of Nigeria GPN na jihar Bauchi. Kuma mu kasance mu Green Party muna da dan takarar mu Malam Dr. Isa Gudu Matuwar Lambauchi. Ah, saboda haka muna neman wannan al'amari a gurin Allah kuma muna neman a gurin jama'a jihar Bauchi musamman mutanen Bauchi ta Kudu. Muna fatan Allah zai ba mu nasara insha Allah. Ah, INEC ta yi bayani cewa dukkan tsare-tsare sun riga sun tsatsara kuma jami'an tsaro sun yi bayani sannan dukkanin masu ruwa da tsaki da abin ya shafa mun zo wannan taro kuma kowa ya faɗa a shirye yake Suna na honorable garba dahiru salankin bauchi kuma dan takarar sanata na bauchi ta kudu insha Allah a jam'iyyar pdp definitely dama ina cikin wannan takara kamar shekara ɗaya da wani abu da suka wuce kuma wannan takara na cike gurbi ina ciki kuma na fatan Allah ya wuce mana gaba. Zaben cike gurbin dai zai zamo manuniya ce ga yadda siyasar Bauchi za ta kasance a sauran zaɓuɓɓuka masu zuwa a shekara ta 2019. abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya to a gaida na musamman kafin mu ci gaba bari mu nufi shiyar habasha a gaishe ki bari mu kuma kada jihar Adamawa inda ake cece ce kan adadin bashin da ake bin jihar Ibrahim Abdulaziz gare ka. Honorable Abdullahi Firimbe tsohon kwamishinan yada labarai da ke ma zama sakataren jam'iyyar PDP a jihar ya ce abin ta takaici ne yanzu bashin jihar Adamawa ya koru bayan na shekarar 2015 na naira biliyan talatin da ɗoriya zuwa sama da naira biliyan sittin a cikin shekaru uku kacal da gwamnatin APC ta yi a jihar. Ma yanzu maganar da muke yi da kai mun ga kuɗaɗe wanda aka samu daga wajen gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihar adamawa daga ciki lokacin da aka zo gwamnatin nan an ce akwai bail out an samu wannan kuɗi wanda ya kamata a ce an ba wa mutane hakkokinsu da wasu ayyuka ko a gansu a ƙasa ba mu gani ba an zo kuma bayan wannan an koma maganan paris club wanda ya kamata a ce su ma duk wasu haƙoƙi na jihar nan ko wasu abubuwa mu gansu a ƙasa ba mu gani ba uwa uba yanzu da gwamnatin pdp ta yi mulkin jihar adama na tsawon shekara goma sha shida basu suka da ta ci bai wuce biliyan talatin da wani abu ba amma yanzu maganar da nake maka an ci bashi sama da biliyan talatin da a ƙasa da shekara hudu to ina kuma yau in mun tafi har zuwa wani lokaci misali za a kai shekaru takwas ko kuma shekaru fiye da haka kaga jihar za ta zo ta gurgunce ne ba inda za mu iya zuwa babu wani abu da za mu yi na ci gaba a wannan jihadin to kaga dole ire-iren waɗannan abubuwa mu fito mu gaya wa duniya saboda a san a sama abun mafita kamar dai jam'iyyar pdp su mayan bangaren integrity na jam'iyyar apc da ke mulki jihar sun ko nuna ransu ne game da waɗannan sukan da ake zargin gwamnatin jihar ta ce a waɗannan shekaru uku malam aminu abdullahi gamba da ke ma zama kakakin yan integrity ya ce duk da cewa jam'iyyar ta apc ne ma ke mulki da mako akwai fa buƙatar sanin yadda ma gwamnati ke ciwo bashi da ma kuma yadda take kashe kudaden jihar domin 'yan ƙasa su sani daga hawan gwamnatin jihar adamawa a yau ta yi watanni 38 a kan karaga da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da ake turowa wannan gwamnati ta jihar adamawa wadda mai girma sadaunan mobi bindo muhammadu da yake jagorantar wannan gwamnati ta karɓi bashin da a shekaru goma sha shida ba a karɓi wannan bashi ba bashin da aka sani ake bin jihar adamawa a waɗannan gwamnoni guda hudu da suka shuɗe shine kuɗi naira eh, biliyan talatin da biyar da ɗigo bakwai amma yau abun mamaki hawan wannan gwamnati na jihar adamawa daga ran da ta hau aka rantsar da ita watan mayu shekarar 2015 zuwa yau ta ci jihar adamawa bashin kuɗi naira biliyan 34 ita kaɗai yau adadin bashin da ake bin gwamnatin jihar adamawa shine biliyan 99 da digo bakwai kamar yadda wannan kungiya ko hukuma da ke taimakawa wajen a fitar da yadda ake mulkin al'umma dalla-dalla wadda ake kira naiti e, wato nigeria extractive and industries transparency initiative ta bamu wannan rawa to sai dai ko a martaninta gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yar labaran jihar adamawa ahmad sajo ta yi fatali ne da waɗannan zarge-zargen da 'yan jam'iyyar adawa da kuma 'yan integrity na jam'iyyar apc ke yi a yanzu mu ba mu ci bashi a wurin kowa ba ba ba ruwan ba ba ba mu can bashi dabara ce muka fitar ta tabbatar da manyan ayyukanmu dabarar nan kuma dabara ce wadda ya kamata kowace gwamnati in ta sami kanta a yanayi da muke ciki yanzu ta ɗau wannan dabara. Kawo yanzu bashin nawa Adamawa ake binta a hukumance. A'a ni ba zan iya gaya maka wannan ba, don ba ni ne kwamishinan kuɗi ba. In na ce zan gaya maka wallahi na maka ƙarya. To nawa kuka samu a lokacin da kuka hau gwamnati? A'a wannan ma ba ni ba kwamishinan kuɗi ba ne. amma dai na sani cewa a lokacin da muka, muka karbi gwamnati a ran 29 ga watan mayu hatta albashin wannan watan ba a biya ba kuma babu wannan cece kucen da na mako zuwa ne a ƙasa da watanni biyar da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zo jihar adamawa domin bude taron yaƙi da cin hanci da rashawa wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma a ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya wata siyasa ce ban koma waɗa da dangina. To a gaida Ibrahima yanzu kan bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rawuna saloniyar mata. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Amina nura Nuruddin mai kungiyar Almajira Initiative. A cikin shirinmu na wannan makon za ku ji ƙarashin hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. Kama waɗanda irin matsaloli ne za ki mm. ce kika lura mata suke fuskanta a Najeriya musamman ma dai a arewacin ƙasar. Eh, abin da zan ce ba wai mata ne ba a karatu ba ne don su da yawa kana tare da wanda ba su ba su da sani kwarai na kan arewacin Najeriya za su ce mu da ma'ai ba zuwa makaranta suke yi ba da ba ɗaya suke zuwa mm. kuma sai ka ga eh din haka ne amma saboda ni na yi karatu ina da yayye ina da kanne ina da kannan baba da yayyen baba da suke karatu tana da kawaye da kasan mutane fiye da ɗari ɗaruruwan mutane da suke karatu ka ga abin ba mm. haka ba ne amma me dama ne da ba a bamu wani abin sai a su dan kai mutum ne da ka iya ba amma kuma sai ki ga an sa mutum kuma wata sa'a sai ga ita ce ta yi aikin ma na ƙware wani abu kuma za ki ga kamar kayi aure kana tunanin kula da gida kana tunanin ka ji aiki ya zai kula maka da irin haka eh. wata sa'a sa kai ne suka ga mun dakatar da aiki ye na ɗan lokaci ko kuma kwata-kwata ma ka ga wani shi kenan kuma shi magana aiki ta ƙare to ni a gani na shine kawai ɗan matsalolin da muke fuskanta Eh. amma to almajira abin da suke kokari shine nuna ma mata wannan mutum ɗan garin ku ce ga abin da yi samu ta yi da rayuwarta duk da ta haihu duk da ta yi aure bai hana ta ba ke ma za ki iya mm. ku ƙarfafa gwiwan mata yana da amfani kwarai da gaske sannan ku da yawa za ki ga ki karanta za ki ga babanta ku za ku su ma iyayen maza da mazajen mu da yayyen mu da ƙasar eh, mabiyan mu akwai hada maza suna ganin irin haka za su ce eh to gaskiya in dai har wannan mace kaza daga wuri kaza garin ɗan garin mu ma ce ga irin abubuwa abubuwan da ta ni na iya sake nan ba ta iya irin haka din nan in akwai abin da ya zai tsayar da ita kuma in bai tsayar da ita din ba ita ma iyata ta yar uwa ta ita ma sai in gaba abin da zai iya tsayar da ita din. Hmm. to wannan batun damar da kika yi kina gani al'ada ce ta sa ake kamar danne wa mata damar da ya kamata a ce sun samu koko me ke kawo irin haka a ganinki. ni dai ana nawa ganin amma abin da ke hana hakan hada yanayin yadda al'adar mutu arewa kake masu an sanyi a da din ma ana karatu da ba'a da sai mata sun da kai karatu sai lokacin suna da asma ubodi ita kan kakar ta koyar da mata kuma ta koyar da mutane sun koma ƙauyukan karatu al'adar mutu an saba mata shi a gida haka dai an san su ko karatu da suke koyi a gida suke zuwa su koyar da mata ba wai su ne ba ko a gan su haka su mata na sarauta ku yanzu kuma da lokaci ya canza aka ga mata suna so su fito suna a dama da su mm. al'ada kuma ba abin da koyar ba a da kenan abin da ya kamata a yi la'akari shi ne al'ada tana canzawa to lalle abin da ake yi da ba a ce kuma dole sai an makale an rike da shi ba haka ba da za a samu ci gaba kwarai ba to kamar yanzu ta fannin ilimi bisa ga fahimta ki eh. kamar wani irin ci gaba zaki ce mata sun samu ko kuma baya ma ga ilimi da kamar kama wasu ko rike wasu mukamai haka a ƙasar. Eh, in yaka danganta da shekarun baya zan ce gaskiya duk da dai ana ganin ba a ba mata damar duk ana ganin haka gaskiya akwai ci gaba ba kamar da ba da mata ɗaya za su ce su takarar siyasa ko mm. kuma su ce suna da ambition su zama ko eh, sanata ko a ba su minista amma yanzu za ka ga akwai mata ci kuma yan arewa akwai mata da suke hai kuma za ka ga yara ne ma ba su fahimta ba ta takarai ko ɗan house ko dan wani abu mm, kuma akwai eh, a fannin karatu za ki ga mata yanzu iyaye yadda suna kai 'yan matan su 'ya'yan mata karatu har ƙasar ana kai 'ya'yan mata karatu da ku in aka ce za a kai biyar ta wasu iyayen mata kuka suke za su ce za ta rasa mijin aure za ta je ta sami miji da sure amma yanzu mata da yawa sun yadda sun na a kai su sun san ci gaba ne kuma suna ganin yadda matan suke dawowa yadda suke zuwa damawa da su da su a fannin ilimi ba wai fita fita waje kawai ba har ma nan cikin Mm. gida ya karu eh, ana ƙara ƙarfafa gwiwar mata su karatu. To bayan ƙungiyar almajira da kike da ita, Wani ayyuka kuma kike yi? To, professionally ina aiki as an online communication strategy. Mene online communication yake kula da harkokin yanar gizo. Shi yasa yake taimakona da eh, aikin da nake almajira don rubuce-rubuce da duwatsu, sakonni da abubuwa ni kadai ke ke aikin. Nike rubutu ma nike zuwa yi bincike in rubuta abin da na binciko sannan in sanya in yada a yanar gizo. To, dama zan ce to ina kika barar da aikin jarida kina tabawa gefe guda ko kuwa kin bashi kina aikin kungiya. Aikin jarida zan ce har yanzu kamar ina yi don kin san zuwan yanar gizo gizo ya canza yanayin yadda aikin jarida yake. Su ma 'yan jarida sun dawo amfani da yanar gizo gizo da yada labarai da abubuwa haka. Mm. zan ce cikin aikin da nake da almajira ma a ta wani fanni in kin kalle shi zaki ga aiki eh, kamar ɗan jarida ina amfani da background dina na aikin jarida ina ina wallafa abubuwan da ke kan shi shafin to yanzu malama amina wace shawara zaki ba mace a arewacin najeriya to shawara da zan ba mace a arewacin najeriya zama ba nata bane ta. Na farko dai ta je ta bi eh, almajira initiative a Instagram ka san matan da muka sa ɗaruruwan mata hada yara ƙanana 'yan shekara sha takwas da wanda ma ba su kai haka ba. Akwai rawa iri-iri da suke takawa da wanda ma baka taɓa zaton za ka ga macen arewa ma kila tana yi ba. To za ka ga ita dai wannan 'yan arewa ce kamar ki duk abubuwan da za a ce yana tsayar da matan arewa bai tsayar da ita ba saboda haka ke ma kina da opportunity ɗin da za ki fito yanzu ki a taka rawa da ke ke maki akwai abin da kike da shi da zaki al'umma za ta karu da ke hmm. kuma al'umma za iya ma canza al'umma saboda wannan abu. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita babbar bakuwar ta mu Amina Nuruddin da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Ta gaida inar Iro, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mujallar Time ta yi amfani da hoton Trump wanda aka haɗa shi da na shugaba Putin. Mai rikitarwa a matsayin hoton bangon mujallar. labarin ya ci gaba da cewa hoton da aka kwaba fuskar shugaba trump da ta shugaba putin ya zama wani sabon bangon mujalla mai jan hankali wannan hada fuskoki da ya fito a bangon mujallar na watan yuli ya yi kama da sauyin fuskokin manhajar snapchat wanda ya kasance da kalar idanuwan shugabannin mai haske gami da yanayin gashin kan shugaba trump da aka san shi da shi da kuma gyarar idanuwansa sai hancin putin wanda bangon mujallar ya yi nuni ne da rikicin da ke tattare da haduwar Trump da Putin a taron kolin da aka yi a birnin Helsinki na kasar Finland. Har ila yau jarida ta USA Today ta rawaito labari mai taken kotun majistri ta ba da umarnin kama jami'an Rasha wacce ke da alaka da kungiyar NRA ba tare da beli ba. Labarin ya ci gaba da cewa kotun majistri ta gwamnatin tarayya ta ba da izinin tsara wata 'yar kasar Rasha a ranar Larabar da ta gabata wacce aka zarga a farkon makon da ya gabata da shiga cikin kungiyoyin siyasar amurka ciki har da kungiyar masu mallakar bindigogi ta nra ba tare da beli ba har sai an gurfanar da ita a gaban shari'a sai mu leƙa jaridar the washington times Jaridar ta rawaito labari mai taken Pentagons ta ta labarin da kafar yada labarin da Putin ke da iko da ita na cewar an kulla yarjejeniya tsakanin sojojin amurka da na rasha akan siriya labarin ya ci gaba da cewa manyan jami'an pentagon sun faɗa a ranar alhamis ɗin da ta gabata cewa ba su karɓi wani umarni akan ba da haɗin kai daga dakarun rasha a siriya ba inda suka yi ya fara rahoton da ke cewa shugaba trump da shugaban rasha wato vladimir putin sun cimma yarjejeniya mai faɗi a yayin taron koren da aka yi a helsinki a farkon makon nan ruwan sanyi sai mu leƙa jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken kamfanin facebook ya durfafa abubuwan da ka iya haddasa tashe-tashen hankula labarin ya ci gaba da cewa sakamakon kalubale da shafukan sada zumunta ke ƙara samu kasar gumin kamfanin mai yada labarai ya faɗa a ranar larabar da ta gabata cewa za su cire duk wani abu wanda ke ɗauke da gurɓataccen bayani wanda ka iya tunzura mutane har ta kai su ga cutuwa wannan wani sabon lamari ne a ɓangaren faɗaɗa ire-iren abubuwan da kamfanin zai sauke daga kan shafinsa wannan yunkuri ya biyo bayan al'amuran da suka faru ne a wurare irin su Indiya da myanmar da kuma sri lanka inda jita-jita da aka yada a facebook ta tada hatsaniyar kai hare-hare kan kabilu marasa rinjaye haka kuma sabuwar dokar za ta hau kan manhajar instagram amma banda manhajar whatsapp wanda baki ɗayansu mallakar ta kamfanin facebook ne sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya ta da naziru yanzu kan ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu Assalamu alaikum. sunana muhammad nafi Obala, kaftin daga nan birnin Kebbi. boa ina son mika wannan saƙon jan hankali ga al'ummar ƙasa ta najeriya musamman manyan mu na arewa ga gaskiya rikice-rikicin da ka faruwa mu talaka ba mu jin daɗinsa kuma mun ɗaura alhakin wannan abin daga manyan mu na arewa kuma 'yan siyasa marasa kishin mu da kuma yankinmu na arewa. Assalamu alaikum jama'a mai magana ɗahe Muhammad Gwaram Local Government Jigawa State, mutanen Ilori Kwara State. A kan maganar kuɗin nan da ake cewa za a raba wa talaka wanda aka ce an karɓo na sana ba don Allah dan annabi muna da asibitoci a jihohinmu a sai magunguna a kai mana a kuma gyara mana makarantunmu a kuma kai wasu kayayyaki kamar kujeru makarantunmu a kuma gyara mana babbar hanyar nan ta ta Legas zuwa Makera zuwa Mako da sauransu. Haza wasalin huta lafiya mai magana ɗahe Muhammad Gwaram Local Government Jigawa State mazaunin Kwara State. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfana doron jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine 'yan majalisar dattijan najeriya da 'yan majalisar wakilai kun ci amana al'ummar da suka zaɓe ku domin mu talaka mun zaɓe ku ne domin ku je ku tallafa janar muhammadu buhari ya magance matsalolin da suke damun ƙasar mu amma ashe matsaloli ne da suke damun aljihunku ba al'ummar da suka zaɓe ku ba kuma da kuke cewa za ku bar janar muhammadu buhari wallahi muna murna da hakan domin ku sani ba kun shiga majalisar nan ne albarkacin janar muhammadu buhari domin mafiya yawan ku zaɓen ma ba za ku iya ci a mazaɓin ku ba Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Hamas Makaho na garin mai ya jihar da kwaro jamhuriyar Nijar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ma yan karamar hukumar Jibiya. ta'aziyya da jaje abin da faru gare su Allah ya kyaye gaba Allah ya ji basu jinu an da suka yi Allah musu gafara a za su lan abu lafiya mai magana hamsu makafo na garin mai yaji hadda kwaro jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. ana kan tattaunawa tsakanin amurka da rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaba trump da takwaran aikinsa putin a cewar sakatariyar yada labarai ta fada white house haka hakafi sanders sanders wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jiya lamis ta ce shugaba trump ya nemi mai ba shawara kan harkar tsaro na kasa john bolton da ya gayyaci putin zuwa washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa rasha da china sun nemi karin lokaci domin yin nazarin bukatar da amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da kore ta arewa albarkatun man fetur in ji wasu jami'an diflomasiyya a makon da ya gabata amurka ta miƙa wannan bukatar ga wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man da bayan da ta zargi kore ta arewa da shigar da kayayyakin man ta haramtacciyar hanya Tuma saurare nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu kan a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da mu na wannan lokacin Dara Smith ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya.